الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل أن ننكراته للتاهن ashal masalik askari a irshadu salik wanda muke karanta a fatahul jawad kuma yau muna shahi na hamsin da tara muna cikin bayani akan abin da ya shahi sunnonin sallah da abubuwan da sun biyo baya na fada'il mun kwana inda yi magana wa hal a fadalu a ƙadahuma a ta hata sadarihi au da salihuma inda muka kwana wa hal yarfa'uhuma inda ruku wa raf'i minhu khilafu abin tambaya in ji malam shin wai masallaci idan ya kabbara har ma ya daga hannaye nai to banda nan shi in zai ruku sai ma ya haka in ya ɗauko daga ruku sai ya yi haka wahal ya fa'uhu ma inda ruku wa raf'i minhu khilafun malamai sun saba imam malik rahimahullah abin da yake faɗa shi wayi a cikin mudawwana la arifu arraf'ul yadaini fi shay'in min zalika ni ban san ana daga hannuwa ba in za a rukuni ban san ana daga ba an dago muna tare da kuwa ban san komai ba na daga hannuwa illa inda takbiratul ihrami faqat abin da faɗa kenan cikin mu da saboda haka shi yasa an kai wannan khilafa ana daga hannuwa wurin ruku'i ana daga hannuwa wurin ɗaukowa daga ruku'i ko ba a yi amma abin da sa shi malik ke khilafu alhali ga an samu shi imam malik rahimullah ya ce bai san wannan ba domin cikin tawdihu ya ce ana daga hannuwa yi ma sau fiki abin nan fiki malikiya na tura ɗai idan ka ji shi imam ya ce bai san haka ba to kakai kurin kana da hadisi shi gona hadisin bai inganta ba muna tare da ku hmm. wa kamalu surati daga cikin abinda an kaso ga sallah na mustahabi an so cika sura marmakon shi kama mutum ya kama sumuni ko shi rubu'i to an so ya kammala sura ko da gajera ta ko da ina a ina ta shi ya fi bayan fatiha daga cikin abin da an kaso wata ɗawilul ƙira'ati fi subhi wa zuhur ƙadaran gaira shaƙi da awaita karatu ga sallar subahin da sallar azhar wannan mustahabbi na amma wa ƙadaran gwargwado gaira shaƙe wanda bai wahalarwa a nan kada zan an ciwa a tsawaita ga sallar asuba da azahar kana alarar makaita darza da karatu mamun da baya gari ka su wahala ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawa game da yana hakan a kana iya tsawaitawa idan yi ɗai ka salla, ko kuma wasu mutane sun ka ayyana ta suka ce suna son ka tafi kuma ka yi musu karatu dogo Wani sallah wannan babu komi wata kasiruha ha maghribi kuma an so takaitawa ga magariba sallar magariba a karanta suroyi matsakaita wata wasu duha da ba a tsawaita ba ba a gajarta ba fil'asri wal isha a yi a kama tsaka ba a doganta ba ba a gajarta ba a sallar azhar da su suba'i da sallar azhar da isha'i to waɗanga haka aka son ayi muna tare da kowa Wata ta'minul mu'tam wal munfarid sirran da kuma cewa amin na wanda an mai koyi da liman da wanda ka sallah shi kadai amma a ɓoye. domin amin addu'a ta addu'a kuma ana son a ɓoye wal imamu yu aminu fi sirriyati liman ba yana cewa amin a cikin karatun asirtawa mai tsala ka cewa wa ya ƙulu hal imamu fi ma a sarrafi shi mai misala ibara ta kenan to wa yaqulu kuma yana cewa idza zarafa ra'sahu min ruku'ihi shi liman idan ya ɗago kansa daga ruku'insa zai ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji ga wanda ya gode shi wal mamu rabbana wa ma musu kuma su ce rabbana wa lakal hamdu wal munfarid wanda ka salla shi kadai ya jama'uhuma yana tara su sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu muna tare da kuwa to haka ake son wa tasbihu fi ruku'i kuma an so yin tasbihi a cikin ruku'i a ruku'i tasbihi ake. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ruku' fa azimu fihi rabb fa amma sujud fastahidu fi du'a fa qaminu an istiraba lakum wato ruku'i subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi abin da ake faɗa cikin ruku'i kenan idan za a yi tasbih cikin sujuda subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi eh azim wa bihamdihi cikin sajada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi hmm. nona baddala ko haka ake faɗa mm. cikin ruku'i azim cikin sujada a'la muna tare da kowa wa tazbihir ruku'i wa sujudi da tazbihi cikin ruku'i da tazbihi cikin sujuda wal qunut sannan an so al qunuti fi salatu subhi ga raka'a ta biyu ta asuba sirran ayi shi boye qabla ruku'i afdalu ayi shi gabanin ruku'i yahi muna tare da kowa wato kunuti ga sallar asuba shi azabin masaba imam malik da mazhabin imam a yi alqunut a sallar asuba ga raka a biyu kuma yi shi ɓoye kuma yi shi gabanin ruku'i yahi idan an ka shanta ke ba a samu yi gabanin ruku'i ba to babu komi a yi bayan an yi ruku'i a dago muna tare da kuwa alƙunuti tabbatacce yana daga ma'aiki sallallahu Hada hadisan manzon Allah sun yi kara kai na tabbatar da shi wasu musulmi suka saboda jahilcin tsiya Allah fa aka ba to amma ko mutum ya mutu ba shi ya fara ba in mutum ya zan ba shi ya fara musu abu ba to sai a yi nufin rishadin gare shi shekaran jami'ai magana a kan sake hannu amma wasu ka ce wai ana cewa sake hannu ya a sakin hannu ko? ƙablu da sadar ko? ba a gane abin da an kawaɗi ba eh da ka magana to shi ma kunuti akwai nace kace ko babu to bari mu jiya a cikin sahihul muslim akwai hadisi an barra ibn azib رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح wannan hadisi na cikin muslim muslim ingantaccen hadisi na kako suna ciki manzo Allah na kunuti a sallar asuba yana alkunuti ga sallar magariba daga abdurrahman abi an abdurrahman ibn Abilila, lila an al-barra'i qala kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah ya alƙunuti muna tare da kuwa dalilin haka a sharihin muslim wanda imamu nawawi ya rubuta wanda ya rubuta riyalu salihin ko sai ɗaya daga cikin almajiran masar imam na shafi ya ce mazhabu shafi'i rahimahullah an alƙulutu masununun fi salatu sufi da'iman in ji imamu ya haya annawawi alƙuluti ga masaba imamu shafi'i sunna na addau har abada muna tare da kuwa a cikin wannan littafi na sharhin muslim imamu shafi'i rahimahullah ya ce wanda ya ba alƙunuti ga sallah ya sajada ƙunuti muna tare da kuwa a cikin kitabul umma fi adillatil a'imma shahina 29 littafin shekana abdullahi bin fodoi wanda ya tattara dalilan shugabannin addini ciki duk abin da sun ka faɗa malaman fiƙo ya faɗi madogarsu ya ce ƙala anasun anas ya ce ma zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qalutu fi akhirati manzon Allah bai goshi bai yana alqaluti ga raka'a ta karshe min as-subhi ga sallar subahi hatta faraka duniya hayya ba duniya Sheikh Abdullah bin Fudud wanda duk sittin sai gaba ɗaya sai da rubuta musu ka'idodi na hadisi wannan na darsar Hausawi laysa ala allahi bi mustakir an yajma al alwahiri an yajma laysa ala allahi bi mustakir an yajma al ummata fi wahid kama al'umma na an ka tara cikin abdullahi shi abdullahi bin hudud a cikin wannan littafi hatta kala haiti wa kana umaru umar dan haddabi radiyallahu anhu ya zamo ya kanuti yana alkanuti da kaulihi da zancensa shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allahumma inna nastaghfiruka wannan shi alkanutin sai na umar ya zaba wadda alkanutin da muke yi ita sai na umar kai muna tare da kowa in ka koma subul salami sharhin bulugul marami inda an kai magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana alƙaluci ga ya alƙaluci wata daya domin wani wata waƙi a tawar, an ka ce sun mata raka ko ba haka ce ba to sun mata raka hudin nan a cikin shi subul salami yace shahi na 188 ya ce ai fi ma adal fajar ban da su bahi sun matarakahu fi ma adal fajar ban da su bahi shi ma ila an ƙala har a sana'ani ismail sana'ani ya ce a hadisu anasin hadisan anas wanda suka yi magana a kan alƙunuti ya ce kulle hasi hafi shi abdullahi wace yaro ta hadisi anas to tare sun kada baki yace dukkan su inganta tuna. Yanzu ku ba'adu ha ba'ada. sashen suna sashe na gaggasa sashe wala tanaqubu fiya babu ya ciki muna tare da kowa to bari mu ji ga hadisin da ake samun shubha gare ayi magana wa an sa'id ibn abi dariq al-asja'i qala qultu li abi nace ma babana ya abati ya baba innaka sallaita khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kai salla bayan manzon Allah wa abi bakr wa umar wa usman wa ali shin afa ya qalutuna fil fajr shin suna alqaluti cikin sallar asuba aibu nan ya da su. ya kai dana aiwa na abu samun abu ne muna tare da kuwa Rahul Hamsa khamsa illa aba dawuda to wannan hadisin da aka ce an roto ga wannan ɗari ɗin in ka koma can cikin saboda salam ya ce wa ƙarrawa khilafahu an man zukira an roto ga waɗanga da an kace sun zo da wanga hadisi an roto da su a wanga hadisi muna tare da kuwa to to idan an ka bi waccan magana tasu da wanga in ana son a hada ni za mu ce wal jam'u bainahuma annahu waqa al qunut lahu al qunut ya auku ga wadanga bayan Allah taratan wa tarkuhu ura wani lokaci su yi wani lokaci su bari sadda ba su yi ba sannan na yi sallah tare da su an gane magana shi wannan mai wannan ta abin da ce kenan subulu salami shahi na 189 muna tare da kuwa Shi ne hadisi yake cewa wa an anasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata shaharan ba'da ruku yad'u ala ahya'in min al-arab thumma tarakahu shine wannan hadisi wali ahmada wa darul qudni nahaw min wajhi al-akhar wa zada amma fa sai qara fa amma fi subhi amma ga subahin falam yazal yaqnutu hatta faraka dunya amma ga subahin bai bar alqanutu hayar da duniya fa qawluhu fil hadisi al'ula thumma tarakahu ay fi ma adaz fajr bana subahin muna tare da kuwa to duk waɗanga hujojin da mun kai magana bari ka ji kuma wa fi alhiyatul usul a cikin alifatul usul shi abdullahi bin hudu shahi na goma sha biyar ƙaunar sahabi min sunnati au na umarna jin jullilin rau'i a zau wa ƙaunar sahalun malar sunnatu an yau ruka bayanan mutala ilayna an ashabi na walim na masa'udul kunut fi subhi sunnatu da su subut ya ce maganar sahabi na manzon Allah da ce min sunnati yace abu kaza yana daga sunna aw nahaw ko ku umirna an umurce mu to wal jillu mahi yawan a azau an jingina su lirafi hadisi ne marfu'i in sahabi yace mina sunnati ko ce umarna to wannan magana tana daidai da hadisi marfu'i wani ayan hadisi an marfu'i malaman abin nan malaman ilmin hadisi sun ce wa ma ulifa lin nabiyyi marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtuu abinda an ka ilafa sa aka yi haka manzon Allah shine marfu'i wanda tsaya ga tabi'i shi ake cewa maqtu'i muna tare da ku to maganar sahalu madar sunnatu sunna ta shude an yi burka bainal mutala'in a Araba tsakanin masu li'ani in sun kai li'ani sun gama araba ha abada to an ashabina daga malamanmu almajiran imamu na malik walim na masa'ud al-qunut al-qunut ya tabbata ga abdullahi dan mas'ud fi subhi ga subahi yake sunnatu sunnana subut tabbata ta tabbata lafi don hadisin gabar na suna cikin alfatul usul ka duba shahi na goma sha biyar muna tare da kuwa to idan mutum ya zo ce ah, to ai wani ya ce kaza to bari ka jiya wal hanafi fil jami'i qailu ما صح عن إن مئين ناكل ثلاثة أن النبي لا تسك من مثلا نكاح كل لا تسك جوابنا الحديث لا يرد بمثل ذا شرطه يشتد hadisi ba a ne da irin wannan cewa malam wani ya ce ibnu ma'ini shi aka samu ya cewa bai inganta hadisi ne kita man masa zakara kun falaita wadda la nikaha illa bi wali wasu wa shahidi adali muna tare da kuwa ya ce kullum la ta sai duk bai inganta ba don mi wai don an naƙilu an ciro shi an ibn ma'ini daga ibn ma'ini ibn ma'ini malami na daga cikin malama hadisi shekana abdullahi ya ce jawabu na abin da jawabin mu alhadisu hadisi la yuradu ba radi dai bimsil da da irin wannan izwan shar'u shar'i ne ya shaddu ya tsora an gane karatu Allah gane da wani to bari mu iya to idan ka duba cikin bulgatu saliki ce ai wanda ya ce ba a yi gado ya yi ko a haka ba bulgatu saliki shahi na 120 shahi a karabul Saliki inda ya ga ya ce wani rubul ƙunut an so al cewa an so shi ko mashuru amma wa qala sahanun innahu sunna sahanun ce kan ai alqunuti sunna wa qala ya hayman amr ya hay dan amr shi ko yace gairu mashru alqunuti ba ko shar'anta shi ba muna tare da kuwa kuna ji magana da kyau wanda ya ce mustahabi wanda ya ce sunna wanda ya ce ba shar'anta shi ba ma kuna jin karatun ga wa qala ibnu zayyadi shi ko ibnu ziyad yace man tarakahu fasadat salatuhu duk wanda ba alquluti salata ta baci to kaka kai mu sai karatu hmm. to mu zo karatu ina muke wa yukabbiru qa'iman minis na sai ni idan masallaci ya raka adu ya zauna ya tahiya to bai kabbara da nan zaune sai ya miƙe sham ba da su kilali sannan shi kabbara don mi don zai raba tsakanin sunna da rukuni ne kabbara izasta wa kayan man yare da ta tsaye wanda na ta wanda ya magana eh bismillah ya magana a ba saura mallan eh eh to karatu duka ya sun ka saurare suna ga da shi saura kasar sa ya ga gamu karatu eh mm. karatu bisa yana mu te karatu alaikum salam an wuce shi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi bari ka jiya to bari ga wani magana nan ka ji waɗanda ko to wala ba sa bid du'a fi jami'i hayati salati babu laihi da yan addu'a ga dukkanin wato sifofin sallah duk abin da ake cikin sallah babu lahi kai addu'a illa bi ruku'i shi kan ruku'i waccan abin da kaji an ce subhana biyar azima hamdihi shi za karantawa so uku ko so bakwai ko so ko goma ta ɗaya muna tare da kuwa addu'a cikin sallan nahila da sallah ta farilla tabbata tuna addu'a bayan an ƙara sallar na'ila ko an ƙara sallar farilla tabbatar tata kada wani ce ba a addu'a bayan sallar farilla sai dai sallar na'ila ya faɗi birkice domin in ka duba durul mansur fi tafsiri bil ma'sur lil allamati suyudi wannan littafi durul manfur na imamu suyudi to kana samu hadisai masu yawan gaske da sanudda masu ƙarfi ingantattun sanudda waɗanda suka sadu har da ga manzon Allah daga ga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi daga Abdullahi ɗan Mas'udin zuwa ga manzon Allah da wasu sahabai ba su ba an ta bisa ga cewa mahi yawan malaman tafsiri sun ce umarni na daga Allah maɗaukin sarki zuwa ga mai sallah da addu'a da ƙoƙari wajen roƙon Allah idan ya ƙara sallah sai za faragata faragata wannan umarni daga manzon Allah mafi yawan malaman tafsiri ya kasance ka je ka duba wannan littafin na faɗa maka Allah ya ganar da mu na'am faslun wannan fasali abin da yake magana Mallaya ya amanul murura wanda bai amince ma shudewa ba bai ne da gabansa yusalli ila suturatin masallaci zai sallah amma yana ganin in ya tona ya aza sallah wani zai bi gaban ya wuce to ce samu wani ne zai samu sutura ke sallah muna tare da kuwa don haka idan mutum ya yi sallah bai yi haka ba to dama mururu bai da dai musalli yana da surori guda hudu akwai inda suka yi lahi su duka akwai inda duba su yi laifi ba akwai inda mai shuɗe ya laifi mai sallah bai laifi ba akwai inda mai sallah ya laifi mai shuɗe bai laifi ba shi a surorin saurawo eh eh eh ba a gita hmm. lakana an yi kifa arba'ina khairun lahu ku ba an ce ba من أن يمر بين يدي مصلي بين يدي مصلي to anan idan musallin ta arada mai sallah shi ya gita kansa inda za a gita mu ya sallah ba gaskira ba kuma yana iya yiwa samu sutura to sai sallah inda ba sutura ba shi kuma wanga da zai gitta ya tafi laisa lahu manduka bai da wata makewaya wata mabauda sai ya bi nan to idan ya bi mai sallah adalai idan ko ya zama mai sallah bai da inda zai jingina jiki ne shi sallah shi ko wanga da zai ba inda zai bi sai nan to in ya gita ya wuce shi bai lahi mai sallah bai lahi ba idan mai sallah ya kai jiki ne ga sitira mai bi ya ce sai ya bi gaban ya wuce ya bi gaban sai ya wuce to mai sallah bai da lahi mai gita shi a da lahi idan mai sallah ya karkata inda adda sitira amma kuma akwai inda ya kamata ya zuka abi gabansa wancan marmakon ya biga man duha gare shi a yadda bi to shi ku sha da ni Allah ya ganar da mu eh za mu zo gata nan gaba wala tabdulu bi muriri shay'in bayna yadayhi sallah bata ɓaci ba domin wani abu ya gita gaba mai sallah ya wuce sallah tana nan lahiya lau daram muna tare da kuwa ko mace ta ko ko bakin kare na wa aqalluha zira'un faɗin abin nan karancin awan sitira zira'i awan zira'i fi jil ziromhin kuma kauri ya zan kaurin goron mashi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misal mu'akhkharatir rahal misalin kwacce sirri sitira la da haɗin ba a yi da zane ka zo za ka sallah ka zana bai ta a sitira ba a yi au adana biyatin ba a yi da babanza babanza ba a yi ba a sitira da ajana hmm. ba ajana biya a'a to baban za su ce kun yi haka nan an fassara kun ce haka nan ban gane hausawa wadda ba zuma harama ba a to mi to wata ba zuma harama ba mi a sunanta a to ba ka ɗauko ta ka aje gabanka kana sallah ta zan suturarka bayan haka nan wala sagirin la azbutu baka kuwa kana sallah ka dauko karamin yaro ka aje ka ci washi a matsalin sitirka wanda kana sallah ka tafi zuwa wasa ko ba kan na ba Allah rabu kai dai har yanzu ka ga ta a a to tambaya ta hoyi wala dabatin muna tare da kuwa ba yi da dabba da dabba da ƙaramin yaro ya bambancin su wala na'imin ba yi da mai bacci yana bacci kai tsira da shi kai sallah ba a yi awo ai zaunan shi ke wakil laƙil mutakallimina haka nan kuma ba a yi da taron jama'a masu ɗumi sun yi halaga suna ɗumi suna zance ka zo ka azu sallah zan su tirarka ba a yi amma in ya zan magana suka yaya suka yi suna yaya wanga hodi wanga hodi wanga amma da sun shuru to ana sitira da su inda dai huskokin su ba wurin suke ba muna tare da ku idan mutane suka taru suna magana suna dumi sai suka kama bakin su kowa ya shu kuma za a ɗauki lokaci ba su ɗaga ba to in ba sun huskanto ka ba kai mai sallah to ana tsira da su amma in masu magana na ba yi muna tare da ku bi salahi da ijina sabanin masu dawaki amma ana yin sitira da masu dawaki can wajen ka'aba ka'abatul musharrafa muna tare da kuwa to ina aka aje sitira waye da numin ha ya kusanto da sutura amma walayan sibu ha ƙubala ta washihi kai kawa ta gaba gare sai dai aje ta dama ko ya yi ta hagu wani na ji don iya aje ta gaba gare za ta zamo kama gunki to ba a haka nan karkace kauce ta kai kamar zo na a gabas rutun da sallah yana sutura da wani abu yana nan ba a ta daidai da goshi to idan mutum na sallah in mutum ya ce zai bi gaba gare ni yanka ci shi eh da sun kuɗi shi ko to ya dara ulmaru bi rifikin in yana sallar Allah ya tun kuɗi mai mai wucewa amma da sauƙi ka abin zai hitina don wani ba sallah ka kai ba ko mika kake kacin kuɗi wallahi kuna dande aha ta tsawon zira'i ta tsawon zira'i aha eh eh daidai yake idan liman na gaba yana ba da sallah kowane wuri kana ebi cikin sahu wanda ya tare ka jahili na ɗai liman shi a sitara, shi abu abi ne gami eh. wai in yana sallah ko da bai azkai ne ga sitira ba an ka samu tsawo misali tsawo ya kai bakwai ba ta ka kai ba nuruwan ka da shi ta ka harka za kana eh, ya kai bakwai hmm. to mu zo fasulun fasulun ya zo shi muna bayani kuma hmm. wato wannan fasali zai rarraba mana daki daki wal ajizu anil qiyami mu'tamidan wanda ya kasa gaba da tsayawa shi sallah sakandamci ya kasa tsayawa shi sallah mu'tamidan ya jingina ga wani abu misali jalisan ya sallah zamani ya kasa tsayuwa haka nan shi shi kadai sakandamce ya kasa ya jingina ga wani abu ya tsaya duk bai iyawa to Allah ya zama shi sallah amma musta kabilar shina fuskanta alƙibla fa'in lam ya saɗi in ya zambai da ikon shi zamne mustaqbilan ya kasa ya kasa yin zamne shi sallah yana mai huskanta alƙibla to in bai iyawa to da ila ɗahiri sai jingina jiki ne zuwa ga amma ɗahiri mun gane magana ga kada ya jingina ga mace mai janaba ko mai haila in yi jingina gare su yi sallah ya mai da sallah a kwasarar lokaci mallan rabu kana ji magana ga ba mata ta ba uwa ta ko kauna ta ko ya ta ko ɗiya ta ko diyawa ne ko diyar kane ne ko diyar iya ta ko diyar kauna ta ko kaka ta kana ji magana ga to ko su kuma kai zan wanda zai jingina gare shi mai janabata amma ba mata ta ba eh zuma harawa fa in ajaza a'udhu billahi in ya kasa to fa ala yamini shi wajen dama alamar ya fara baki fa in ajaza in ya kasa inna lillahi inna ilaihi raji'un fa ala yasari shi wajen hagu fa in ajaza in ya kasa fa mustalqiyan shi raira kawa wuri na dubi alqibla kai na dubi yamma eh haka na musulki haka na za a sallah don iya ba da kai ne yana dubin alƙibla ƙahu na dubin yamma yamma ya sallah to a za a yi ya fi bi mayan finu ya zo da abin da kan yiwa abin da ya ka iya yin shi zo da shi wayi lu'u. bima ya ji zuwa shi imai ga abin da ka sama abin da ka sama sai a yi imai ƙaƙa imai wa ya hasibu yana sassabtar da an jiro sajada an ruku'i ga ruku'i bai iya tashi tsaye shi abin nan wato kaga nan wato sallah manyan kayata duk waɗancan halaye da an kai magana in ya kasa gare su amma yana iya ima isa shi ire ya zan haka sajada ce ta zan haka to haka nan mai ciwon murgui shi wannan idan yana iya sallah raka'a guda yana iya ta kammalan lahiya lau ya iƙama shi ruku'i ya zo shi sajaddu illa annahu in sajada la yanharu bai yi miƙewa da ya kai ya sajaddu na ya gaba su kunkuru shirki to shi shi raka a guda lahiya lau sai shi zauna da sau da zaune shi da saura shi ya mai ciwon murgwai hmm? don wancan da an kafe shi sallar da haka Hmm. saboda suna da hankali suna wani bari ka jiya ai wala tasqudu anhu sallah ba ta faduwa ga baligi wa huwa yaqilu alhali suna da hankali fa in ajaza in ya kasa an jami'il harakati duk wuci da iyawa amma yana iya kyamta da ijiya zuciya tana shi'uri to faƙila an ce ya ƙasidu bi ƙalbi domin cikin sallah ƙarzi shi babban kaya to shi ƙadda zuciyarsa kiran rakawai ya ƙida ya yi tsayi ya karanta fatiya ya karanta sura ya yi ruku ya yi sujada Allah su sallah manya muna tare da ku wakila taskudu anhu wani wasu daga cikin malamai suka ce kai ta faɗi gare ta faɗi domin wani malami da ya ce in duk gaba ɗaya kasa komi illa bi ɗarfe an ka ce ya ba da sallah haka nan sai wani malami ya ce larasa imamu mazani ya ce babu nasi bai iyawa ta haɗi wafi kawai fil galabata mun kare da cewa to inda mukallafi ya ji tsoron rinjaya alaƙali kan hankalinsa ga lokacin azahar ya yi amma yana shakkun kamin la'asar ta kai to sai an tarauni ɗauka ce. haka nan hali ne shi wallahi sai an tallaba kai shi gida bai gane ma inda yake to ya jima'u bai da sulatai ne in ya salla a za to shi la'asar idan lokacin la'asar ya kai bai samu wannan matsala ba to ya mai da la'asar kun gane magana ga sai samun la'abokar mazuwa ya ce shi horar kenan bai da shi ya ce ina lahiya in rako in salloli guda biyu in so in zanne ni nika ni nika ni zanne a ce ni ina shakkun rakiyar to kun ji in bai da lahiya yana shakkun su a rijai to iya azhar ta kawala asar kuma ana hada tsakanin salloli guda biyu fi dalabin rifi a cikin neman sauki ina shi ya yi sallah ya gama amma ya san kamin an jima ciki ne na ciwo ko kuma yana da nafif zazzabi mai tsanani ko yana da ciwon maidi jiwa to in zai yana son yaka na yi akirar ula sai jinkirta da sallar farko ila akhir waqtiha al-ikhtiyari zuwa ga zuwa ƙarshen lokacin ta muktari ba mu yi karatun mutari nan ba me an mutarin azhar ƙarshe ne ila an yasira zilla misal hukum to iya kai nan ya azhar sai shi la'asar. dama an ce wa washtaraka ko ba shaka nan ba to in ya sallace wa ta farko wa yusalli ma sai sallace wa ta wannan fasali ya kare faslun alaikum salam amma ya an kace ko bayyane akwai kuma malaman da sun kace ana cewa haka waɗanda suka yato to da waɗanda suka yato to suka to tambuwal suka yi magariba suka yi sha'i ba su kyauta ba Ah. sai sallar magariba nan tambuwar su bari to je rufe isha'i in kuma isha'i ta kan musu ko aliyar ko wani sai su yi. domin ah, yana da kyau mutane su fasan tsarin matsalar ibada ba cewa an kai don ka biya ka bukata ala tsarin ibada ba duk abin da an ka ta rangwam yana da dalili amma mutane da sun ga wata kawa da sun ga wata kawa sai su shanta ke wala yanzu kana zakuwa kai sallar azhar da wani sai ce ai ni zai gama azhar na yi la'asar kuma ga hazam ne an kira la'asar ce ake tun azai la'asar ko haka ba yanzu inda inda matsalar kuɗi ta tashi wala da suka ci da ita awa ga ibada bai yi sakaci to abin nan idan mutum zai yi tahiya an rangwamta mishi kasar saboda ta yi ta kai mil 48 to an yadda marmakon raka a hudu to shi duk idan tahiya ta zan akwai son cimma wata bukata da ake so a cimma in ba a rage lokaci ba ba a cimmata tana kucewa kamar misalin mutum ya tashi daga nan zai na gusau kuma sai gada zai yi gusau gashi nan rana ta faɗi kuma abin gada ake da yake so ya ta shi idan bai hamzarta ba ƙarfe tara na za a yi ne to kaga in yabi hanya ya ce bari shi sallar azhar eh, sallar magariba ya ci gaba da tafiya illa a tsayin matsayin isha ta isa ya tsaya shi bai ci lokaci ba to don haka sai ya ci gaba da tafiya an yadda in ya ci gaba da tafiya kila na kai shagari sai tsaya shi sallan magariba shi shayi. ba ya haɗe ba sai shi ta tafiya zai cimma wannan abin ko ko a'a yanzu ƙarhe ɗaya ta yi abin nan da ake son a yi ƙarhe biyan na za a yi ne ga shi bai a zahar ba ga shi canza yana kusa ko kuma kila tsafi to an yadda ya ci gabar ta tahiya in ya kai abin nan kare uku ta yi ya tsaya sai sallah ta sallah a zahiyar asar sai shi ci gaba don ya rage lokaci don sai cimma wani abin raki amri to amma kai ka tahi ta ya baka da wani ilbadi ga sauka ba wani abin da kake son ka riska babu wani abin da ka daure na sauka kuma ka ta ka ce ka ce sallah azhar yi la'asar, kuma cikin lokacin azhar kuma ta taka ko ka tsaya kayan azhar ka tsaya kayan al'asar la ya lauza haka inda za na babu ruwanka don babu wani abu da haka so ka iske an banci wannan ku to ya akwai wannan lalura ta ko wani abu an rangwamta bayan kasan kuma ka da sallah ko ko kila kana gudun dare shi maka kana nisa ga hanya don ka rage lokaci don ka wuce wuri mai tsoro wannan duk kana iya gamewa don akwai lalura ko babu haka nan idan kana shakka ciwon ciki ko kana shakka jiwa ko zazzabi mai tsanani a halin lokacin sallah ta biyu to in kai wa kana hada ne amma kana gida zaman ne ka lahiya lau babu abin da mace ka ka bari ka game su ka ji <laughs> a ainihin saurari karatun askari daga baki a shi abdurrahman isa ga allah isa kame da ainihin alkhairinsa akan makalla wasu A akan makalla mai tambayar rukun yana cewa idan mutum yana da kaza sai wannan kaza sai ta mutu bayan minti biye sai wannan kaza kwai hito cikinta wannan kwai ana iya cinsa haka ɗaya tambaya ta kuka akwai kare to abin da yake ciki ƙwan ya hito da ƙarfi ya hito ƙwai da ƙarfi ana ce amma in so laɓa-laɓa kasan yin an ka shi nan zai ƙarfi ko to ba a ce a aka masallawa sai mai tambaya yana cewa idan ya samu saba'in da matatai ya kora ta zuwa gidansu wani malami ya ce wai saki na yana so da Allah ya mai cikakken bayani to malami ya kure nazari sai in ya ce mata tafi gidanku na sake ki wannan yake sake amma idan sun samu saɓani ce ta gidanku to ba saki ba ne domin cikin rukunan saki akwai niyya ko kuma lamya ya shi ya ce ya yi niyya da bayan ya canza kasan suna ganin ko sai mutum ya aikata aikakka da ba sai to ya ɗauka shi ya lega da bayan kuma can da yake cikin cicika ya yi bayanin komi amma yanzu da ya sauka ya za a mabusa a akar makalla sai mai tambaya na gaba yana cewa idan mutum na karatun alkur'ani sai takarda ta laƙe ba ta buɗu ba yana iya taba mai wahi buɗe takardar E, eh, mai wa ɗahiraina ba na jisa ba ne a aka makallawa sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambaya na cewa yana halatta mutum ya ci maganin mai a karmakallawa kai shi don Allah ku bawa bayan Allah ƙazahi shi mala hannu akwai mai ko? ya ce wa kallon baka ko ba ai kullum ka karanta maganin mai da kallon baka Allah sauka a kamin gabatar da wanda zai addu'a da Allah mutane su dakata sakatare zai bayani